A shirinmu na raha a yau mun samu bakuncin Muhammad Zaks wanda ya ba mu labarin ya take ne Malam Muhammad. Akwai wani tela a hanyar bakin Rimi ana ce da shi cakas yana tsaye kan tebur yana yanka sai ya hango wata baiwar Allah ta tafo a mota yana gano ta ya san za ta karbi kaya yana ganin ta sai san cewa ai wurin ta zo sai sauri sai ta karkashin tebur sai ya lullube jikinsa sai manta kafansa ta fita waje tana zuwa ita kuma ta san dai bawan allah na yana shago bai je ko ina ba sai ta tambaya na chakas sai aka ce ai chakas ya tafi kasuwa yaushe ne zai dawo ba mu san lokacin dawon shi ba gaskiya ceto bari da Allah ba ku sako ceto da Allah idan ya zo ku ce idan zai rika tafiya rika tafiya da kafafunsa tana faɗa haka cakar sai yage wannan kayakin sai fito ce a fito da kayanta ta zo karfe bira ɗin kama ta kayanta